الذي نور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barkanmu da haka kuma sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tambaya mabudin ilimi shirin tambaya mabudin ilimi shiri ne da alhaji Kabiru sani kwangila ya kasu ya ɗauki nauyin kawo muku wanda kan zo mai sauraro daga nan sashen addinin musulunci na gidan radio freedom murya jama'a sai ya diyar haruna kutama ke farin cikin sada kuda shek aminu ibrahim daurawa wanda zai mana bayani a dangane da shigo wannan wata mai albarka wata ramadan ai sauraro lafiya min Akaram kalla a madadin masu sauraro muna farawa da muka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. To idan ana biye da mu dai a mu da ya gabata malam ya somo mana bayani a game da matsalar ganin wata. Insha Allah a yau kuma za mu ɗora ne daga inda muka kwana a mu da ya gabata. Akaram kalla. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka marasa iyaka bisa shugabanmu cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A shirinmu da ya gabata muna bayani akan ganin wata, yaya ake tabbatar da watan Ramadana. mun ce hanya biyu ce kadai babu ta uku hanya ta farko shine ganin jaririn watan ramadana kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa fa man shahida minkum shahara falyasumhu wanda di ya halarci wannan wata daga cikin ku wato rayuwarsa ta kai cikin watan ramadana to ya azumce shi in mun fassara shahida da halarta ko mun fassara shahida da gani da kuma hadisin abdullahi dan umar da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin Bukhari da Muslim kenan in kun ganshi ku yi azumi in kun ganshi ku sauke idan ko ya ɓuya a gare ku to ku kaddara shi da kuma wani hadisin daga gare shi da yake cewa wata kwana ashirin ne da tara kada ku yi azumi sai kun ganshi in kuma ya ɓoye muku wato aka yi hazo ko aka yi hadari ko aka yi ƙura ya zama ba ku ganshi ba to ku cike sha'abana ya zamo talatin wannan kuma duk ana ginawa ne akan gani na ido wanda mun yi bayani a baya cewa ganin nan zai zama hanya uku ko mutum ɗaya rak ya gani ko mutane biyu su gani ko jama'a da yawa su gani hmm. wanda mun yi bayani cewa idan mutum ɗaya amintacce wanda ya cika sharaɗin nan guda goma da muka faɗa na adalci ya zamo almuslim al albalik as-salim min al-fiski wa min al-awsaf khasisa wa min yakhillu bil muru'ati sannan ya zama ba kazib ba ba muttaham bil kazib ba ba kuma fasik ba ba mubtadi ba ba majhulul hal wal ain ba to muka ce wanda ya cika sharadin nan guda goma wanda mun yi bayanin su a baya to in ya ga wata wasu malamai sun ce shi kadai ma in ya ga wata za a iya ɗauka. masu wannan fahimta akwai malam abu hanifa da malam imamu shafi'i da kuma malaman zahiriya da malam ibn munzir duk suna da wannan ra'ayi wanda imamu na maliku da al'imamu lais bin sa'ad da malam auza'i da malam sauri da wata magana kuma ta imamu shafi'i sun ce lalle waɗanda za su ga wata a gamsu sai sun zama mutum biyu ko mutum biyu nan su zamo adilai saboda haka shaida mafi yawa alkur'ani zaka ga Allah yana sa biyu wasu ta tashidu shahidai min rijalikum wa ashidu zawai adalin minkum haka Allah yana cewa a sa shaidu biyu biyu suka ce to wancan akan maganan kuɗi kenan da maganan aure da sauransu to haka nan ma ko ina ma shaidu biyu za a dinga sawa musamman a irin wannan guri da ya shafi ibada mai girma irin wannan saboda haka su masu wannan ra'ayin kenan idan kuma jama'a ce mai yawa ta ga wata din. to ba maganan kuma bincike akan adalcinsu domin yawa ya isa a gasgata masu yawa musamman kuma idan suka zama ba a layi ɗaya ko a ɓangare ɗaya ko a ƙida ɗaya ko manufa ɗaya ba don ka haɗa ko baki suka haɗa suka ce don mu faɗa mu ce mun gani. Hmm. In haka ga mutane daban-daban daga kabilu daban-daban daga ƙungiyoyi daban-daban daga jama'a daban-daban daga yanki daban-daban bayan da zaka ka iya karyata waɗannan ka ce duk haɗa baki suka yi don su cuci addinin Allah. to duk waɗannan su haɗa baki su cuci addinin Allah to wa zai taimake shi saboda haka kuma Allah ya ce zai kare addinin sa. Hmm. to masu cewa mutum ɗaya in ya gani za a iya yadda da ganin sa in dai adali ne sun kafa hujja da hadisin Abu Dauda wanda ya roto shi da sanadi ingantacce daga Abdullahi dan Umar yana cewa tara annasul hilala fara'aituhu fa akhbartu rasulallah fasama wa amara nasa bi siyamihi yace mutane sun tafi neman wata sai ni Allah ya sa na gan shi na ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama labari na gan shi ya dau azumi kuma ya umarci mutane su dauki azumi to wasu kan ce to in mata ne fa suka ga watan to su ma mata za a yi musu irin sharaɗin da aka sa a wajen bashi cewa namiji ɗaya da mace biyu ko ko mace ɗaya ko mata da yawa ne kaɗai suka gani ba namiji ko ɗaya za a iya yadda da ganin su aka ce kwarai kuwa a wannan babin da mace da namiji duk ɗaya suke mm. don magana ce dama ta dai adalci da mutunci kamar yadda aka tabbatar da haka ce ta tafai ingantattu na fikihu na musulunci mm. to idan mutum ɗaya ya ga wata tunda mun ce akwai malaman da basu yadda da ɗaukan azumi don ganin mutum ɗaya ba ko da ku shi ya fi kowa kirki a ƙasar ko a garin ko a jihar ko a yankin mm. to shi ya ga wata yana da tabbas ya zo ya bada labari aka kushe shi to ya zai yi shi ne muka ce malamai sun yi maganganu guda uku gane ga shi na farko akwai waɗanda suke ganin ya yi azuminsa na ramadana kuma in ya ga shawwal ma shi kaɗai ya sauke amma wannan duk zai yi a ɓoye domin kai ta da fitina a ce wane yana azuminsa shi kaɗai yana sauke wasa shi kaɗai mm-hmm. sai ya ɗauka a ɓoye sauke a ɓoye domin kabarinsa dama daban kuma shi kadai za a ba tambaya lahira shi kuma yana da tabbas yana da yaƙini akan abin da ya gani to amma jama'a sun ki gasgata shi hmm. to sai ya aiki da abin da ya gani din amma ya asirrance waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai wata magana daga al'imamu shafi'i da wata magana daga imamu ahmad da wata magana daga mala ibn hazamin sun kafa hujja da faman shahida min kuma shahara fal yasumhu mm. to shi Allah ya sa ya gani sai ya amfani da ganinsa mm. malamai na biyu suka ce zai iya ɗaukan azumi ɗin da ganinsa amma ba zai sauke ba sai tare da mutane wato za a iya yadda ya ɗau azumi shi tun da ya gani amma ko ba zai ce ni kaɗai na ga watan ramadana kuma ni kaɗai na ga watan shawwala ba mm. kaga sai a fara shakka da shi ya za ka dinga ganin wata kai kaɗai bayan ba kai kaɗai kake rayuwa a garin ko a ƙasa ko a jihar ko a yankin ba kuma ba kai kaɗai ka fi kowa lafiya ido ba kama ka ce kai kaɗai kake ta gani to sai in ya ce shi kaɗai kuma ya ga shawwal to nan ba zai yiwu ba mm. za da iya barinsa ya ɗauka ɗin amma wajen saukewa sai dai ya sauke tare da jama'a wannan shine mazhabar malam abu hanifa da mazhabar malam imam malik da wata shahararriyar magana daga imam ahmad wato ya samu goyon baya na malamai guda uku akan wannan ra'ayi sannan na uku suka ce ba zai yi amfani da ganinsa ba wajen ɗauka kuma ba zai yi amfani da ganinsa ba wajen saukewa mm. da za a ƙaddara shi kaɗai ya ga wata to ba zai ɗauka ba sai jama'a sun gani su ma hakanan shi kaɗai ya gani ba zai sauke ba sai jama'a sun gani hmm. masu wannan ra'ayi akwai wata ruwaya ɗin daga Imam Ahmad wanda kuma wannan ra'ayi shine abinda Sheikhul Islam ya zaba daga cikin saɓanin malamai hmm. yace domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin Abu Dauda wanda yazo da sanadi ingatacce cewa azumin ranar da mutane suke yin azumi sauke azumin ku ranar da mutane suke saukewa layyar ranar da mutane suke layya ka kama wannan bai ba mutum dama ya dinga yin abu shi kadai ba ya kamata ya kasance tare da jama'a kamar da jawabi ya gabata mm. to idan aka samu sabanin malamai dangane ga cika shi a bana talatin mun ce ranar tara daren talatin kenan mm. wannan washe garin zai iya zama ɗaya ga ramadana ko talatin ga sha'abana mm. tunda ba tabbas in an ga wata kaga ya zama ɗaya ga ramadana in ba a ga wata ba kaga ya zama talatin ga sha'abana hmm. to wannan rana ana kiranta yau shakki da haka aka samu maganganun malamai guda hudu kan me ya kamata a yi a wannan rana ga shi magariba ta yi ba mu ga wata ba ko ba mu samu labarin an ga wata ba hmm. kuma zai iya yiwa a wani gwari kusa da mu sun gani hmm. amma labari bai zo mana ba gashi har muna so mu kwanta bacci in ka kwanta bacci baka yi niyya ba aka wayi gari ramadana ka ga an tsere maka baka ɗauko niyya ba hmm. in kuma ka ɗauka kuma zai iya ba ramadanan ba ne hmm. to saboda haka sai aka samu maganganun malamai guda hudu gane ga abin da ya kamata a yi a wannan rana wasu malamai suka ce kai dai ba za ka ɗau azumi ba la na farilla wa la na nafila hmm. wato ba za ka yi niyyar yin azumin farilla a wannan rana ba ba za ka yi azumin nafila a wannan rana ba masu wannan ra'ayi sun kafa hujjoji da abubuwa guda hudu na farko hadisin abdullahi dan umar wanda imamul bukhari ya rawaito da muslim cewa wata kwana 29 kada ku yi azumi sai kun gan shi idan ya ɓoye muku ku cika sha'abana talatin hmm. da haka suka ce sai dai a tashi kawai ba a azumi sannan na biyu hadisin abu hurairata wanda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayan ku ya gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai idan wani azumi ne da mutum ya saba yi sai ya azumce shi hujjarsu ta uku hadisin amar bin yasir Athar ne daga gare shi yake cewa wanda ya azumin ranar da ake kokwanto a cikinsa hakika ya saba wa baban alkasim wanda malam abu dauda da turmuzi da nasa'i da ibnu maja suka rawaito wannan hadisi da sanadi ingantacce sannan na hudu yin azumi wato a ranar da ake shakka da nufin wa yaɗi wato ka raba kafa kenan hmm. in ramadana ne ka yi ɗaya in ba ramadana bane kayi nafila hmm. to wannan shishigi ne a cikin addini ko manzo Allah ya ce masu shishigi a addini sun halaka malamai na biyu suka ce wajibi ne mutum ya ɗau azumi a wannan rana a matsayin cewa wannan rana ce ta ramadana wato tunda ba a ga wata ba to wajibi ka ɗau azumi da niyyar ramadana ne in hmm. ta bayyana ba ramadana ba ne kaga ka sha hmm. amma in ta bayyana ramadana ne baka yi niyya ba ka ka shiga matsala to su masu wannan ra'ayi akwai mazhabar Ahmad bin Hanbal kuma daga cikin sahabbai ma akwai Sayyidina Ali da Nana Aisha da Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin salaf suna kafa hujja da wannan na farko sun kafa hujja da abubuwa guda hudu na farko hadisin Abdullahi dan Umar shine jagaba a cikin hujjojin wato wannan magana cewa idan ranar talatin ta zo ga sha'abana wato daren talatin kenan hmm. sai aka samu hadari ko ƙura ko hazo ko gajimare ya rufe sama to sai ya wayi gari yana azumi haka abdullahi dan umar yake yi hmm. suka ce ibnu umar ai shi ya rawaito mana hadisin fa'in gumma alaikum idan aka wato rufe muku daren wannan da duhu to ku cika sha'abana talatin to shi ba cika sha'abana talatin din sai waye gari ɗaya ga ramadan to kuma sun ce ma'ana ma fa in gumma alaikum faqaduru lahu faqaduru lahu din yana nufin a kuntata shi sha'abana ya zamo 29 sai a wayi gari ɗaya ga watan wato ramadana shine ma'anan faqaduru lahu to sun sake kafa hujja kuma da cewa ai shi ma'anan ma fa in gumma alaikum fa lahu wato wannan a lokacin duhu ne in gari yana haske ba ga wata ba kaga kenan ya nuna cewa gobe ɗaya ne amma inda duhu a daren shine aka ce ai a takura shi dan ya zama cewa shine 29 tara. Hmm. to haka dai suka yi ta tawila tawile iri iri da ke kare wannan magana malamai na uku suka ce mutane kawai za su bi shugaba ne idan kasar ana da shugaba na musulmi to shi zai yanke abin da za a yi saboda haka idan an ga wata an je an gaya masa ya gamsu sai jama'a su tashi da azumi domin dama dole abu da shugabanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alfitru yawma yaftiru nas wal adha yawma yudhi nas wato sauke azumi ranar da mutane suke saukewa ne haka ranar layya ranar da mutane suke layya ka buddan dazan jama'a tafi tare da kai maimakon kai naka kai kadai sannan masu kauli na hudu suka ce kai dai kai azumin wannan rana kawai a matsayin na nafila ka tashi da nafila sai ya ce ah to ai kuma hadisin ammar ya zo wanda ya azumin ranar shakka ya saba baban alkasim hmm. da suka ce to kana iya yin ihtiyadi to ihtiyadi kuma ai duk biyun bai yi ba ma'anin ihtiyadi shine kai niyyar cewa in ramadana ne to kayi ɗaya hmm. in ba ramadan bane kayi nafila to kuma da an samu shakka a cikin niyya ai aiki ya rushe hmm. saboda haka a cikin waɗannan maganganu guda hudu kaulin da ya fi rinjaye shine na farko shine kada mutum ya tashi da azumin nafila ko farilla a ranar shakka in ta bayyana ramadan ne sai mu rama ɗaya tunda mun riga mun ci abinci hmm. to anan ma din malamai suka ce to shikenan yanzu idan mutum bai ɗau azumin ba sai kuma da safe sai aka wayi gari aka ce ai ramadana ne to ya za a yi wani ya riga ci abinci wani bai ci abinci ba wani ya yi niyan nafila wani bai niyya ba to yaya za mu kasance idan aka wayi gari ba ma azumi sai labari ya zo mana daga baya cewa wannan rana ɗin ramadana ce mm. me mafita to a nan ka san malamai da bincike Allah ya saka musu da alheri ba sa barin ko ta kwana mm. duk wata kofa da kowane loko ka samu rikici to in ka samu malamai za su warware maka abin da za ka yi a wannan rana mm. ka ce to mutumin da ya tashi a wannan rana bai ɗauki azumi ba sai kuma ta bayyana cewa wannan rana din wato ramadana ce to idan mutumin ya riga shi ya shiga cikin mazhabar mai cewa a tashi da azumin ramadana din hmm. da niyan ramadana ne an yi ɗaya hmm. suka ce to idan mutum ya ɗauki wannan mazhabar ya tashi da ramadanan da ƙarfin zuciyarsa cewa shi kawai yana jin ramadana ne sai kuma ta bayyana ramadan din ne to shikenan azumin sa yayi ba sai ya sake wani abu ba wannan shine mazhabar imam ahmad bin hanbal dangane ga wanda ya wayi gari ranar shakka ta tabbata ramadan ne alhalin ya riga ya ɗauko azumin da niyyar ramadan a ransa kaga ya sha na wannan wanda kuwa ya riga ya yi wannan azumin da niyyar ta ɗau'i wato shi tun da ba a ga wata ba Me maimakon a tashi haka kawai sai niyyar yin azumin nafila ya ɗauko azumin nafila sai aka wayi gari kuma ranar azumin farilla ce ko kuma ya yi da niyan nan da muka faɗa cewa in ramadana ne na yi ɗaya in ba ramadana ba ne nafila nake yi to mafi yawan malamai sun tafi kan cewa wannan azumin bai yi nafilan ba bai yi farillan ba sauraka don wajibi ne ya kwana da niyya guda ɗaya kuma iyanke niyyar a ransa saboda haka suka ce wannan kawai abin da zai yi sai ya sake azumin wato sai ya rama wannan azumin yanzu ba nafilar ba farilla tunda bai jazaman niyya ba hmm. mala abu hanifa dai shi ya ce a'a shi ai kawai shi kenan wannan azumin ya yi a matsayin na ramadana domin shi a gurinsa in dai baka ci komai ba in ka dau niyya da ranar mata yi hmm. na uku wanda ya wayi gari bai niyya azumi ba hmm. ya tashi da niyyar baya azumi amma bai ci komai ba bai sha komai ba sai labari ya zo masa cewa ai yau ramadana ɗaya ga wata ɗaya ga wata mm. to ya zai yi to imamu imamu shafi'i ya ce ai kawai sai ya ci gaba da azuminsa wato ya ɗauki niyyar daga nan take tunda bai ci komai bai sha komai ba mm. tunda shi a mazhabarsa babu sharaɗin ma sai ka kwana da niyya in dai baka ci komai baka sha komai ba mm. Za ka iya ɗaukan azumi matukar rana ba ta yi zawali ba ma'ana azahar ba ta yi ba to malam al shafi'i yana ga ka kame bakinka ma'anan kame baki shine ci komai domin alfarmar ramadana in ya so bayan sallah sai ka rama guda ɗaya domin baka riga ka kwana da niyya ba shi ko malam abu hanifa yace a'a dama mun san maza mazhabarsa shi ko ba a kwana da niyya ba ana iya ɗaukanta da rana mutuka ba a ci an sha ba hmm. da haka yace ce azuminsa yayi yi sai ya ɗau niyya daga nan matukar azahar ba ta ba hmm. sai kawai ya ci gaba da niyya ba sai ya rama wannan azumin ba hmm. to sannan na hudu wanda ya bayi gari shi ya maci ya sha yayi nak sai kuma aka tabbata cewa ramadana ne to kaga dama ai dole ne dama wannan hudun da aka kasa mm. haka dama ya kamata mutane su waye gari mm. wanda ya tashi da nafila da wanda ya tashi da farilla da wanda ya tashi bai ci komai ba da wanda ya tashi bayan ya ci ya sha mm. dukkaninsu su hudun sai labari ya zo musu yau ɗaya ga watan ramadana to shi ne ake faɗar abin da malamai suka yi musu ijtihadi da bincikensu domin a bawa kowanne daga cikinsu mafita to shi na ƙarshe ɗin nan dama shi ba magana azumi na farko dai bai yi niyya ba hmm. na biyu ya riga ya ci ya sha sai kuma ta bayyana ramadana ne to wannan sai ya rike bakinsa kai ya ci komai idan aka gama azumi kaga ya sha guda ɗaya kenan hmm. amma da kuskure saboda haka sai ya rama azumi guda ɗaya hmm. to wannan shine abin da malamai suka fitar ko suka yi ijtihadi ko suka samo mafita ga mutumin da ya wayi gari ɗaya ga ramadana kuma labari bai zo masa ba ya samu kansa ɗaya daga cikin hudun nan to ga abin da zai yi nan wanda malamai suka gaya masa. Hmm. To akramakallah kamar in muka ɗauki ƙasa kamar Najeriya da take da jagoranci ake sanar da ganin watan ko kuma ajiyewa a hukumance. Idan ya zamana kamar yau ashirin da tara ga watan Sha'aban amma kuma ko ina a Najeriya ba a ga wata ba sai aka gani a wata ƙasar ko makocin Najeriya ko ta nesa amma dai kasar musulmi shin a iya yin aiki da wannan gani na waccan kasar ko ko sai lalle an gani anan a Najeriya to wannan matsala ce da malamai suka kalle ta ta bangarori guda uku wanda shi ake kira ikhtilafil matsali wato sabanin mahudar wata an yi maganganu guda uku idan mutanen wani gari suka ga wata sauran garuruwa yaya za su yi wasu malamai suka ce idan mutanen wani gari suka ga wata to kowa sai ɗau azumi kowa kawai ɗau azumi duk wanda labari ya je masa gari kaza sun ga wata mutukar yana cikin shashin da za su iya ɗaukan azumi ma'ana ba cikin mutanen da gari ya riga ya waye da mm. lokacin da wani gurin dare ya yi to wani garin kuma gari ya waye mm. to kaga kai da zaka shiga dare ka ɗau azumi wani gari ya waye masa gobe ai kaga shi baya cikin tsarin tsarinka shi ma nasa yana zuwa daban mm. saboda duk wanda suke cikin yanayin dare gabaki ɗayansu waɗanda labari zai iya ishe musu kafin alfijir ya keto ko da da minti ɗaya ne hmm. labarin ya je musu musamman yanzu da ake da kayan sadarwa to wajibi ne dukkaninsu su ɗauki azumi hmm. wannan shine ƙauli na farko na malamai suka ce babu maganan wani ikhtilaful matsali wanda wannan shine abin dogaro a cikin mazhaban malam abu hanifa da mazhaban Imam malik da wani shashi na malaman shafi'awa da kuma mashahuriyar magana a wajen wato hanabila duk suna da wannan ra'ayin na cewa in dai labari zai iya kai wa mutane ko ina suke a duniya waɗanda za su iya samun labarin kuma yanayinsu yana cikin dare mm. wanda za su iya ɗaukan azumi kafin nan da sakan ɗaya alfijir ɗin gobe ya fito mm. to kawai su ɗau azumi ga baki ɗayansu to wannan shine suka kafa hujja da magana a sallallahu wanda bai ware wani gari ko ta ƙasa ko ta al'umma ba ya ce kawai izara aitumuhu fasumu in kun gan shi dukanku to ku yi azumi dukanku suka ce wannan shine hujjarsu malamai ni suka ce a'a kowane gari ganinsa zai yi ko da ku suna ƙarƙashin ƙasa ɗaya kowane gari zai amfani da ganinsa ne wato in an ɗauki mazhabar waɗannan malaman su so, a gurinsu da kano da sakkwato da katsina da maiduguri da sauran garuruwa da muke da su su legas ina ne ko ina za su yi amfani da iya garinsu kowane sarki ya gani aka gaya masa an gani tunda ba su suke gani masarakuna mm. gani ake ake gaya musu mm. su kuma matsayin su na jagorori sai su sanar to mutukar an gani an sanar to iya wannan shatin jihar su kadai ne azumi ya hau kansu amma jihar su makociya ba ta cikin wannan ganin nasu sai in su ma sun gani yawa sai su ma sun gani mm. to wannan shine mazhaba ta biyu wanda shine wato ibn munzir rawaito daga ikramata da malam qasim da malam salim da malam ishaqa mm. dalilin su shine hadisin kuraib shi kuraibu din nan bawa ne abdullahi dan abbas ya siye shi yan tashi yake cewa na zo sham sai watan ramadana ya tsaya ina sham mm. sai na ga wata a daren juma'a sai na zo madina a ƙarshen wata sai abdullahi dan abbas ya tambaye ni sannan ya ambaci ganin wata ya ce yaushe kuka ga wata sai na ce masa mu mun gan shi ne a daren juma'a sai ce kai ka gan shi a daren juma'a na ce kwarai mutane ma sun gani kuma sun yi azumi ma'auya ma ya ɗau azumi sai ce amma mu mun gan shi ne a daren asabar ku kuma kun gan shi a daren juma'a kaga an samu bambancin kwana ɗaya sai ce ba za mu gushe ba muna yin azumi har sai mun cika kwana talatin ko kuma mu ganshi sai ce ba za ka yi amfani ka wadatu da ganin da mu'awiyar ya yi ba da azumin da ya ɗauka sai ce a'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni kaga kenan fahimta Abdullahi dan Abbas cewa kowane gari su yi amfani da ganinsu tare da tsakanin Sham da Madina kaga kowace wato yanki ne mai zaman kansa kuma gashi makotan juna ne to sannan na ƙarshe shine waɗanda suke ganin ya wajaba gari guda kamar Najeriya gaba ɗaya tunda ƙasa guda ce ƙarƙashin shugabanci ɗaya mu yi amfani da ganin shugabanmu guda ɗaya ko mu yi amfani da umarnin shugabanmu gaba ɗaya idan an ga wata an tabbatar. Hmm. Wato dama kowace sarki yana da majalisa ta malamai ko malamai ne sun shafi dukkan bangarori na malamai to an gani an tabbatar an gaya musu sun tabbatar sun gaya wa sarki ya ba da umarni wajibi ne duk wanda yake karkashin shugabancinsa a kasar ya dauka wanda wannan yanzu shi aka fi amfani da shi a duniya na'am to Allah ya saka da alkhairi amin yau ma dai anan zamu dakata inda malam ya mana bayani a game da mas'alar ganin wata a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh min makka habibi nuru sata fil madina